hukumar 'yan sanda a jihar bauchi ta tabbatar da cewa macen da aka kona kurmusu a kasuwar mu da lawal a garin bauchi a shekarun jiya lahadi ba 'yar kunar bakin wake ba ce sannan kuma bincike ya bayyana cewa ba a samu wani abu mai kama da bomba a jikinta kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsp haruna muhammad shi ya bayyana hakan mutanenmu wanda suke warware ababuwan fashewa sun je sun zagaya sun duduwa babu wani abu mai kamata na fashewa da aka gani a wannan gudu bisa ga dukkan halamu mutane amfani da jita-jita sun je sun ɗauki doka a hannunsu sun je sun hallaka wannan baiwar allah daga bisani na hira da iyayen marigayiyar da suka hada da dan uwan mahaifinta da mahaifiyarta da kuma kanwarta da farko dai ga ɗan uwan mahaifin nata da bayani ni sunana ɗan bale kanawa jimra ɗan uwan baban marigaya tabita wanda waɗansu suka cinna mata suka sa mata taya suka cinna mata wuta mu da lawal to ita tabita nan ko za ka ba mu labarin ta yadda take tabita dai tana da tabuwan hankali domin an sha kai ta asibiti har ma muna da takardi wanda take ganin a likita na tabuwan kai to yanzu wannan ya taku kuna da labarin lokacin da yake ta fita ne ba mu da labari kun san lokacin da ta fita ne ko kuma dai wani lokaci ne ma rabon da ku ganta tun ranar asabar shine rabon da ganin ta kenan ku nemi sanin inda take ba mun nima muna cikin cekiyan kafin a kara cewa a'a ba ta nan kusa sai dai kawai muka ji an kawo mana rahoto cewa ga abin da ya same ta da aka faɗa ana zarginta tana ɗauke da kwalabe a bayanta waɗanda yake aka neme ta da su ta ba da jikinta ko kuma ta tsaya a duba ta kamar yadda yake ake yi a kasuwanni da kuma tashoshin mota idan mutum zai shiga to ita kuma sai ta ki abin ka da abin tabuwan mutum mai tabuwan hankali ba komai ne takan yarda ba amma idan sun ce haka ina tabbacin wannan abin da suka samu a cikinta akwai kuma doka doka ai ta ce idan kana zargin wani za ka kai shi ne a inda za a tabbatar da wannan abin amma ba a tabbatar da haka ba sai ka haka cinna mata wuta mu ba mu da mataki tunda hukuma ne suka ga wannan abin ya faru su ne za su ɗauki wannan mataki in ba za su ɗauka ba to mu ai ko me muka ɗauka tafi ta ba za ta dawo ba so mun bar sakaya wa Allah in kuma ba za su ɗauka ba. mahaifiyar marigayiyar ita ma ta yi bayani kamar haka. rahab haruna. menene dangantakanku da wannan mata wanda aka ta mutu. ya tashi ni na haife ta a 81 na haife ta. menene zaki ci a dangane da abin da ya faru da yarki. abin da ya sa abin da zai ya bayyana da ita lokacin tana sana'a ne shine ciwon ya same ta a wurin to muna ta zuwa asibiti tun 2007 yau shekara takwas kenan muna ta zuwa da ita kowane shekara sai na zo da ita sau uku sau biyu asibiti a sakatari ward eh, to a asibiti an kwantar da ita ne asibiti an kwantar da ita tana da fal a wurin da yawa to a asibiti wani irin hauka ne rukunin hauka ne ko kuma tubon hankali ake ce miki take da shi tabon hankali in ya taso dai in ya taso mata za ta iya ta samu ko mema za ta fasa ko menene za ta fasa ko mai kyau abu za ta fasa to yanzu menene fatanki a wannan al'amari gashi dai kin rasa yarki ni dai in hukuma za su dauki su yi magana in ba za su dauka ba duk abin da suka mata mu mun tabbatar cewa ba ita ba ta san maganan wai bakin wake ba yawwa wanda ya zo mana da report din ma police ne ya ce ba abin da aka samu a jikinta kanwar marigayar ta ce katin da aka samu shine ba da tabbacin cewa yarta aka kona ni ne mai suna alheri haruna antina ne ni ne nake binta jiya dai da karfe ɗaya da rabi na rana ina gida na da church kenan na ajiye jaka ina fitowa sai naga ana nema na wai ni ne alheri na ce eh ni ne ina zuwa shine aka ce mun na yadda wani kati na shi ss kenan na ce a'a shine wato an samu kati na a jikin wata da amu da lawan da aka kona ta kuma suna na ne akai da komai sai suka faɗi sunan katin hills cooperative society suka faɗa su na ce eh ni ne shine ya ce musu yar uwana ne suna faɗa ka nace yar uwana don ta saba tana ɗaukan wasu ɗan takardu naka tana yawo da shi ta ce kanwana tana a kaza kanwana tana aiki kaza wani lokaci ne na ƙarshe da banki da ki eh, ganta to ni dai da safe da ciwon ya tashi ta dinga rikici ta dinga rushe-rushe ta dinga kone-konen abubuwa dai da muka zo da safen da ta fita bayan su babana yayin babana da matan shi suka zo muka yi addu'a tana ganin su ta fita so tun fitanta bata sake da ba bincike ya gwada katin da ke shi ya kai ga har aka gane ke yar ota ne mm. menene suka gaya muke faru da ita su dai sun gaya min akan ta zo kasuwa ne ta ki a cikin nata so ta musu dan taurin kai ta exchanging words da masu cikin din shine suka sa mata wuta abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria